Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau ɗaya ga watan safar, hijiran manzo sallallahu Alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu, wanda ya yi daidai da sha tara ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da goma a dubu biyu da ishirin. Muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam, littafin da ya tattaro a Hadisul Ahkam. wato hadisai da suke da alaƙa da hukunce-hukuncen fiƙo suke da alaƙa da tsarki da alwala da kaza da zakka da aikin hajji duk dai abin da yake da alaƙa da fiƙo kuma hadisai ne wanda suke da alaƙa da Bukhari da Muslim kai tsaye wanda Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littafai bayan alkur'ani a wajen ahalus sunna wal jama'a yau za mu tashi hadisi na tara. an Aisha radiyallahu anha بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda كان رسول الله صلى sallallahu alaihi wa sallam ta sala min aljanaba ga sala dai wato manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yayi wanka na janaba ko idan yana wankan janaba gasala yadaihi ha yana wanke hannayensa farko kenan yana fara wanke hannayensa kafin ya shigar da su cikin ƙwarya kenan ko kafin ya shigar da su cikin bokiti ko abin da ya kama da wannan wa tawadda a wudu a hulisala sala tawadda sa'annan sai ya yi alwala irin alwalan shi na sallah an gane farko da ya fara wanke hannu na biyu shi ne ya yi alwala irin alwalan sallah na'am na su sala. to sannan sai ya wanka sun mai kallilu biya dai sha'arahu ba gani nawa bayan ya ce wuzu a holy salat ce sun mai kallilu biya dai sha'arahu sannan sai ya tsatsaifa ainihin gashinsa da hannayensa wato gashi ya dukunkure gashin annabi na da yawa ya dunkure sai sa hannu ya tsatsaife shi saboda in za a zuba ruwa ruwa ya ji daɗin shiga an fahimta ai to haka ya kamata mutumin da yake da gashi mai yawa ya sa hannu ya tsatsefe shi ya bubbuda shi saboda kai tsaye nan gaba za a zuba ruwa ne a gare shi an gane wannan ko to sa'an nan ya gashin gashinsa da hannayensa masu albarka sallallahu alaihi wa sallam hatta idza zanna annahu qad arwa basharata har sai da yayi zato cewa lalle ya kosar da ainihin fatansa shi wannan zannu din malamai suka ce zonu in an sa mai anna yakan dauki yaqini sannan kuma yakan dauki galabatu zon an gane allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wanda suke zaton cewa wanda suka tabbatar cewa lalle za su gamu da ubangijinsu wannan yazunnuna saboda wannan anna din an sa wannan anna harfu nasbi wa taukidin an gane ai to wannan zonu din yanzu ya tsaya matsayin yaqini ne musamman ma in a cikin maganan Allah ne da magana manzo sallallahu alaihi wasallam hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu har sai da ya sakankance cewa lalle ya kosar da ainihin fatansa ko sai da ya samu rinjayen zato cewa lalle ya kosar da fata saboda idza ta'azzara al-yaqin yusalu ya yusaru ila zann idan yaqini ya gagara sai a koma zuwa ga galabatu zann wannan ƙa'ida ce usuliya muhimmiya cewa in babu yakini sai a koma ga rinjayen zato kun gane ai har sai da manzo ya tabbatar cewa ya ƙosar da fatan shi fatan mai fatan kai din ya riga ya tsitsefa kan an gane ku ya riga ya tabbatar da wato ruwa ya shiga cikin kan ya ƙosar da fatan shi na'am afada alaihi alma'a salasa marrat sai ya kwara ruwa akai su uku da ya riga ya buɗe gashin sai kwara ruwa su uku a kai sa'ira sa'annan sai ya wanke sauran jikinsa bayan ya wanke kai ɗin. an gano wannan haka idan muka duba wannan hadisi da kyau ya nuna mana usulubin yadda ake wankan janaba farko dai wanke hannaye kafin a shigar da su cikin ƙwarya an gane a cikin wannan hadisin ba a faɗi ko sau nawa ne. kawai an ce manzan Allah ya wanke hannayensa guda biyu so nawa ya wanke abin ya zo mujmal ya zo a dunkule ba ba yi bayani ba sannan sai ya yi alwala alwala na sallah shine mataki na biyu bayan mutum ya wanke sai alwala sannan daga nan sai mutum ya zai gashin kansa saboda ruwa ya ji daɗin shiga to daga bayan sai a kwara ruwa a fatan kai din an gane wannan ko wato sai annabi ya kwara ruwa sau uku nan wajen fatan kai so uku ne aka ware ruwa a fahimci wannan sannan sai annabi ya wanke sauran jikinsa kenan wanke sauran jiki shine karshe duk bayan an gama wata sai aka wanke duk sauran jiki Shi kenan kawai na'am wa kanat taqul ya kasance Aisha radiyallahu anha ummul mu'min tana cewa kuntu aktasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ina'in ina'in wahid na kasance ina wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ƙwarya guda ɗaya wannan menene hikiman kawo wannan ita Aisha gare mu ta nuna mana irin ƙarfin alaƙa tsakaninta da manzo sallallahu alaihi wasallam har ma saboda ƙarfin alaƙa suna ma yin wanka tare da shi manzo Allah din kasan ku tunda har ya kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana wanka tare da ita Aisha radiyallahu anha to ya nuna ba karamin alaƙa ke tsakanin su ba an gane wannan ai tana nuna mana fa babu wanda zai fita sanin yanda manzo Allah ke wanka tunda dai mutumin da tare da shi suke wanka wane ne zai iya ruwaito ruwayan da ya fi nata inganci kan wanka manzan Allah zai yi wuya sakamatan annabi suna da tasiri wajen ruwaito mana abin da yake da alaka da aikin manzan Allah na cikin gida akwai wasu ayyuka wanda ake jin kunyan ambatansu wanda ba zai yiwu kowa da kowa ya san shi ba in ana so a samu ruwaya ingantacce kansu za a koma wajen matan manzan Allah ne malamai sun sanya daga cikin hikimomin ta'addudin ainihin azwaj hikimomin da yasa annabi ya iya auri mata da yawa saboda ya amfani da su wajen yada da'awa dangane da abin da yake da alaka da aikin shi na cikin gida wazkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma Allah ce ya kuma ta annabi wata aya ce lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitunna ku ba daidai kuke da sauran mata ban kuji tsoron Allah saka matayen annabi sun bambanta suna da wasu sako na musamman da ake so su dauka da isan ma al'umma an gane wannan ai Allah ce ku tuna da abinda ake karantawa cikin gidajenku na ayoyin Allah da hikima a gidajensu ake saukar da ayoyin Allah ake saukar da hikima mutane suna zuwa daga garuruwa bayan rasuwan manzo sallallahu suna tambayan matayen manzo Allah dangane da ibadoji na manzo sallallahu alaihi matayen annabi sun zama to marji'i marji'iyatul ulya na duniya gaba daya ana komawa zuwa gare su idan abubuwa suka rikici shi yasa Aisha bayan ta karantar da mu yanda ake wankan janaba a mahanga na sunna sai ta gaya mana don mu samu tabbas na kasance ina wanka ni da manzan Allah daga ƙwariya ɗaya kuma muna ɗiba tare ya ɗiba ni ma in ɗiba haka cikin wani hadisi malamai suka ce a cikin wani hadisi akwai halaccin ganin al'auran juna ga mata mutum ya ga al'auran matan shi ita ma ta ga al'auran mijinta wannan ba laifi bane ya shiga cikin doron nasa alqur'ani hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna matan ku tufafi ne a gare ku kuma tufafi ne a gare su da kuma wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sune wa inda suke tsara farjin su sai dai ga matayen su da kuma abin da hannun damansu ya mallaka an gane su wa'in ba a zargin su dan mutum ya ga al'auran matar ko ta ga al'auran mijinta ba abin zargi ne shi misali hadisin da ya zo cewa duwanda ya kalli al'auran matar shi ko ta kalla miji za ta makanci wannan ba gaskiya ba ne yana daga cikin tasiri na masu canfa-canfi an gane ku. almuhim dai ya halatta namiji da mata su ga al'auran juna shi yasa aka ce ma idan namiji ya rasu mace za ta iya masa wanka matarsa haka nan shi ma zai iya wa matar shi wanka duk wannan gaba ɗaya musulunci ya yarda da shi ina ba ta gano wannan to sannan kuma wannan na nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka da kyau sosai tunda kaga yana yana zuba ruwa akai sai ruwa ya kosai ya kosar da fatan sannan kuma ya kware ruwa a jikinsa gaba ɗaya ko ina baya barin lum'a to kuma a duba ƙwarya guda ɗaya da shi da matar suka yi wanka wannan me yake nuna mana yana nuna mana ba sa ɓannan ruwa an gane inda mu ne za mu yi wanka sai mutum ya yi wanka da bokiti biyu mu zan Allah da shi da iyalinsa ba sa ɓanna ruwa saboda ruwa ni'ima ne daga cikin ni'iman Allah wasu mutane suna buƙatar ruwan ba su samu ba to kai gashi ka samu amma kana ɓannan shi yadda ka ga dama wannan kuskure ne an fahimci wannan ko to yanzu mun ga siffan sallah siffan wankan janaba guda ɗaya wanda gashi nan an yi bayani farko a fara yin alwala ko in an wanke hannaye sai na biyu a yi mai a yi alwala irin na sallah sannan sai a tsitse gashi in an tsitse an buɗa sai a zuba ruwa su uku a kai sannan sai a wanke sauran jikin duka duk sa a wanke duka sauran jikin an gane tunan da aka yi maganar alwala kaga alwala tun daga farko har ƙarshe kenan har zuwa ƙafa a wanke ko ina ko shine to to wannan mun ga mun ga sifa guda ɗaya na yanayin abin nan yanayin wankan manzo sallallahu alaihi wasallam bari mu ga na biyu wa kanat taqul ya kasance Aisha tana cewa kuntu aktasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid na kasance ina wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙwarya daya naktarifu minhu jami'a muna kwarfata ga baki daya hmm. an gane ko muna kwarfata gaba daya muke diba tare muke yin wanka a nan wajen yanzu idan mutum yayi wankan janaba babu alwala ba in yayi wankan janaba babu alwala kaga dai wannan hadisin annabi yayi alwala ya matsayin alwala a cikin wankan janaba dole ne za mu tattauna akan shi an gane wannan ai yin alwalan dole ne ko mutum na iya yin wanka gaba ɗaya bai alwala ba to wannan za mu yi magana kan shi insha Allah an gane wannan ko na'am Wa'an Maimuna بنت Haris, radiyallahu الله an karɓo daga maimuna kun gari har yanzu dai maganar wankan janaba an wato daga waye daga ainihin matarsa kuma matarsa ta ƙarshe an ce tana daga cikin ƙarshen matan da manzo Sallasalam ya aura hmm? an karɓo daga maimuna ummul mu'minin radiyallahu anha maimuna bintul haris ba matar manzo sallallahu ta ce wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wada'atu to ta ce atu, da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu aljanaba na ajiye wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa domin janaba wadu na ajiye ma annabi ruwa domin wankan janaba kaga wannan ya nuna matan manzan Allah suna ma annabi hidima a gani suna ɗiban mai ruwa su ajiye masa suna kawo masa abinci suna gyara masa ɗaki suna masa hidindimu domin samun albarka a wajensa suna taje mishi kai da za ka lau khairan haka duk wannan ya nuna matan annabi suna tsananin kulawa da shi to wannan ya zama to kalubale ga matan wannan zamani idan har suka auri miji kada su yi wasa da mijinsu duk wani abun da ya shafi hidima domin su samu yardan Allah sa'annan su samu yardan mijinsu ya zama to wajibi su yi akan shi ta ce na ajiye wa manzo sallallahu alaihi wasallam ruwa na janaba ruwa domin wankan janaba a akfa bi yaminihi ala yasari sai ya kifar da hannu hannun damar sa kan hagu ya ɗibi ruwa ya kifar haka ya karkatar da shi ya zuba ya zuba da hannun dama ya zuba a hagu sau biyu ko sau uku marratai ne a talasa sun maga salafar jahu sannan sai ya wanke gabansa na ba ta gane wannan to wancan hadisan an nuna ya wanke gabansa ba a nuna ba amma na zaka ce sa'an nan ya wanke gabansa kenan bayan ya wanke hannayensa ina ne na biyu Ina gabansa da ya yi tsarki na'am sun jaraba ya da wani bil'aft sannan sai ya goga hannun shi ta raba an waje ya goga hannun shi a ƙasa na ba ta lura ya goga tun da ya taɓa wajen najasa ne sai ya wanke hannunsa a ƙasa ya goge shi awul ha'id ko ya goge hannun shi a katanga ko bango so biyu ko so uku to yanzu idan mutum yana da sabulu ko omo ya wadatar ko bai wadatar ba ya sa omo ya wanke nan ya wadatar ko dama babban abin da ake bukata shine mai tsarkakewa sun madmada sannan sai ya kuskura baki ya shaƙa ruwa ya wanke fuskansa wa zira aiki da kuma zira'insa wato nan eh hannaye nan tsintsiyar hannu na'am summa fada alara su ilma sannan sai ya kwara ruwa a kan shi kun ga gaganan ya kwara ruwa a kan shi shi kwara ruwan kusan ya kusan zuwa shi ne da kusan karshe. ko yawwa sannan kuma can baya muna magana kan wajen wanke hannaye so nawa ya wanke hannaye a nan so biyu ko so uku amma a can ba a can ya zo mujmal a nan ya zo mu bayyana ya nuna so biyu ko so uku an gane wannan a can wajen ba maganan wanke gaba wanke farji an gane a can wajen kuma ba maganan a goge hannu a ƙasa yawwa to shi ne. sai ya kwara ruwa a kansa sannan sun magasala sa'ira jasadihi sannan sai ya wanke sauran jikinsa to bayan ya wanke kenan da ya alwalan ya bar kafa bai wanke ba a wannan an gane ya wanke ko ina an ce sun magasala waje huwa zira aiki fuskar shi da hannayensa ya wanke sannan sai kwara ruwa a kansa yanzu mai rage kafa a cikin umar alwala ko to sannan sai ya wanke sauran jikinsa bai wanke wannan kafa ɗin ba sannan sun mata na hasa ya ɗan matsa sai ya wanke kafafuwansa ya matsa daga wajen ila akwai ila kasar lokacin mutum na wanka ila zai iya yin fitsari a wajen ko dai wani dalili to sai dan matsa daga wajen zai koma gefe sai ya wanke ainihin ainihin sauran jikinsa a ya wanke kafafuwansa a tattu buge shirka eh sai na zo mai da kyalle lam yurita sai zan baya so shi hmm. kamar ta zo mai da tawul shi baya bukatan tawul shi manzo sallam in yayi wanka ko yayi alwala baya amfani da tawul dan ya tsani a gani kamar tun daga Aisha ta zo da shi ita tana amfani da shi a Maimuna radiyallahu anha tana amfani da shi ko manzan Allah ya san tana amfani da shi amma bai hana ba ya nuna yin wannan abun tsanewan ibada ne ko kuma abu ne kawai wanda yake na ganin dama tsanewa bai da alaka da ibada in mutum ya yi wanka ya gama wankan janaba ya rage nashi ya tsane ko kada ya tsane na batan gane shi dai manzo sallallahu alaihi wasallam baya tsanewa a wata ruwaya waje ala yanfudul ma'a biyadaihi annabi ya kama kakkabe ruwa da hannayensa masu albarka an gane to almuhim dai kawai ana so dai mutum ya tsare din tsanewa ko da hannayensa ko da wani abu an gane wannan yawa ba a sa mutum wai don ya sa kawul a ce bai koyi da manzo sallah sallah a cikin wannan matsala din ba misali to da wannan za mu iya kiran wannan wanka janaba da aka ruwaito kashi biyu ko kashi ɗaya ne sun muka dube su da kyau ya zai zama kashi ɗaya? farko dai in yi wankan janaba yana wanke hannayensa farko sannan sai alwala A kaga shi da alwala shi da biyu anan wannan kuma wato annabin ya wanke hannayensa sai sai ya wanke gabansa ga wanke gaba shi ne na biyu sannan sai ya goge kasa a hannayensa sannan sai ya alwala alwala ne na uku A gani? alwalan ma in yayi kafa yana barin shi sai ya gama wanka gaba ɗaya sai ya matsa ya wanke shi an gane wannan ko to malamai sun sanya wankan cewa nau'i ne guda biyu nau'i ne guda biyu daban-daban kowanne mutum ya yi insha Allah ya yi amma aka ce idan an samu abu istilafu ta nau'u irin wannan sai mutum ya zaɓi mutum na iya zaɓen guda ɗaya amma an fi so ya zama kana yin kowanne wata rana ka yi wancan wata rana ka yi wancan shi ya fi zama sunna kamar yadda imamu ahmad ya amfana da mu misali an gano wannan ayi. kaga a nan wajen mun samu fa'ida sosai dangane da wankan janaba to dangane da abin da ya shafi cuccudawa ba cuccudawa yana daga cikin ainihin shi ma wanka wanda dole sai an yi in ba a yi ba wankan janaba ba idan ka ce yana ciki to a cikin wannan da ya hadisi ba ambace shi ba an gane wannan ba maganin cuccudawa a cikin wannan hadisi yanzu me za mu ce tunda ba maganar cuccuɗawa a cikinsa yanzu mutum ya yi alwala kawai ya yi kyakkyawan niyya ya yi niyya ya buɗe shawa shawa ta zuba a jikin shi ko ina ya samu ruwa da niyyan wankan janaba to shin za mu ce a nan wajen ya yi? ya yi to kaga wannan kenan to kuma kaga a cikin wannan hadisi mun samu ainihin fa'ida mai yawa na cewa wato mutum na iya karanta mutum na iya ganin ga ainihin ibadoji kala-kala daban-daban in dai sun inganta duka kowanne ya zo da isnadi sahihi to shikenan babu wani dalili na rashin yin aiki da shi za a iya yin aiki da dukkan su gabaki daya an gane wannan aiki to kowanne daga cikin wa'annan ruwayoyi mutum ya amfani da shi insha Allah ana ganin ba matsala akai insha Allah to sai kuma tambaya a ah, idan mutum ya yi wankan janaba bai yi alwala ba shin wannan wankan janaba na iya tsaya matsayin alwala mutum ya yi niyan wankan janaba ya wanke ko'ina bai yi alwala ba shin ya matsayin wannan wankan janaba zai iya zuwa ya sallah da shi a matsayin ya alwala? saboda haka mai fikin yana cewa ya kawo magana aisha radiyallahu anha sayyidu sabiq cewa manzo sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'da ba'da al-ghusl manzo sallallahu alaihi wasallam baya yin alwala bayan wanka sannan ya kawo asari na ibn umar ibn umar ya ce ma wani mutum mutumin ya ce mai inni atawaddau ba'da al-ghusl ni ina yin alwala bayan wanka sai ce mai laqad ta'ammakta lalle ka zurfafa ka wuce gona da iri an gane wannan ko to wannan magana nashi da ya faɗa al'allama nasiru dinin albani nasiru sunna da yake cewa kafa hujjan da sayir sabi ya yi da wannan fihi nazarun ya ce amma asari na abdullahi bin umar mokufi ne shi an gane ku in ma ya inganta bai zama hujja an gane wannan ai cewa abinda dai hadisin ke nufi anan shine an sunna Sunan alwala ana yin shi ne kafin wanka ba wai bayan wanka ba in mutum yana alwala a cikin wankan janaba da makaranta wannan hadisi din eh? wannan hadisi da makaranta shin alwala yaushe aka yi shi an yi ne kafin wanka ko bayan wanka kafin wanka aka yi a gani to dama ai ba a yin alwala bayan wanka in mutum ya alwala bayan wanka to sai dai ya maimaita ne kenan kina da wannan ko to saboda haka wannan hadisi in ya inganta yana nuna mana alwala ba a yin shi bayan wanka na janaba ana shi ne kafin wanka an gani ya kasance wato ita Aisha tana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi wankan janaba yana wanke hannayensa kuma yayi alwala irin alwalan shi na sallah ai shi muka rinda ko sannan daga baya sai yayi wanka hadisi ne wanda yake Bukhari da Muslim suka ruwaito su an gane wannan ko to duk mutumin da yazo yi alwala kafin wanka sannan yazo yi alwala bayan wanka ai wannan ya zamanto mai wuce gona da iri ba shi da wani dalili akan haka an gane wannan ko wanda ko yazo ya takaita bai yi wankan bai yi alwala kafin wankan janaba ba sai zo yi alwala bayan wankan janaba to wannan shi ma ya saba ma an gano wannan ko wato hadisin Aisha din radiyallahu anha baya nuni kwata-kwata da muka kawo din nan baya nuna cewa manzon Allah baya alwala a cikin wanka a cikin wanka annabi yana yin alwala amma alwalan gashi mun karanta kafin wanka ne an gano wannan ko saboda haka amma akwai hadisin da ya nuna cewa in mutum ya yi wankan janaba kawai ya yi wankan janaba bai yi alwala ba zai iya yin sallah da shi kuma wannan wanka ya yi misali shi ne hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu an cewa lalle mutanen ɗa'if sun ce ya rasulallah inna ardana ardun barida lalle ƙasarmu ƙasa ce mai sanyi ya rasulallah Ba ma jizi unamin gusul janaba menene yake isan mana daga wankan janaba tunda muna da tsananin sanyi yaya za mu yi an gane sai manzo sallallahu alaihi ya ce. amma ana fa ufriqu ala ra'si talatan amma ni ina zuba ruwa a kaina su uku ko abin da ke zai dibi ruwa ya zuba kan su uku kawai kenan bai yi magana ya kawo hadisi bai yi magana alwala ba an gani, muslim ya ruwaito wannan hadisi da waninsa da wannan hadisi ne imamul baihaqi ya kafa hujja akan wannan matsala. imamul baihaqi da aka tambaye shi dangane da mutum zai iya yin wankan janaba ba alwala sai kawo wannan hadisin na fatan gano wannan kaga manzo Allah ya nuna kawai ya dibi ruwa ne ya zuba a jikin shi ba wani maganar alwala an gano wannan so wannan yana cikin sunan al-baihaqi kuma isnadi wanda yake ah babun ad-dalilu ala dukhul al-wudu' fi al-ghusl babi dalili akan shigan alwala cikin wanka in kai wanka baka alwala ba alwalan ya shige cikin wanka din to imamu yake cewa wa hadha zahirun min al-hadith to wannan shine zahiri daga cikin hadisi fa iza dumma ilai hadisu aisha idan aka haɗa hadisin aisha allazi awradahu almuallif wanda mawallafi ya kawo huwa sahi. shi ingantacce ne wancan hadisin aisha da take cewa kana rasulullahi la yatawaddau ba'da adal shi ma ya inganta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin alwala bayan wanka in aka haɗa da shi ha eh, wa kama bayyatuhu fi sahih sunan abi daud kamar yadda na yi bayani a cikin sai sunan abi daud da rakami 244 to za mu iya samun natija min huma annahu kana yusalli bil gusul allazi lam yatawadda fihi wala ba'dahu cewa manzo Allah kenan yana sallah da wanka wanda bai yi alwala a cikin sa ba ko bayan sa wannan nasi ne na maganar Nasiru al-Albani ina ba ta gano wannan bayan ya kawo maganar bai haƙi da ya kawo hujja cewa ana iya yin hakan to shi kuma Sayyid sabik yana cewa a wato ya kawo hujja da ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki shi ma yana cewa lam yaktalif al-ulama ala anna al-wudu'a dakhilun tahta al-ghusl cewa malamai ba su yi sabani ba cewa lalle alwala yana shiga karkashin wanka yana narkewa cikin wanka in an yi wanka wanka ya isa musu wa annan niyyata daharatul janaba ta'ati ala daharatul hadas cewa niyyar tsarkin janaba yana gamsarwa akan tsarkin hadasi an gano wannan ko wai faɗi wannan ibnu al-arabi ibnu al-arabi ya ce lam yaktalif ulama malamai ba su yi sabani ba shin kamar yadda ya faɗa kenan ya nuna ijma'i ne ba kenan in ya ce malamai ba su yi sabani ba to akwai ijma'i to shine nasiruddin albani ke bada amsa yake cewa qultu bala da ce a'a wannan maganar cewa ba a yi saɓani ba bai taso gaskiya an yi saɓani ƙadik eh? talafar ulama fi zare malamai haƙiƙa sun yi saɓani dangane da haka sai ce wabin arabi inna ma ƙala ma alima ibn arabi ya faɗa abin da ya sani ne kawai ilimi kogi ne ko teku ne misali shi ibn Arabi iya saninsa malamai ba su yi saɓani akan matsalan ba amma shi an yi saɓani ko ba a yi ba an yi saɓani sai kawo wannan aya wa fawqa kulli zi ilmin alim a sama da duk wani ma'abocin ilimi akwai wanda yake gaba da shi masani an gane al ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin fatawul bari mujalladi na ɗaya shafi na ɗari cewa wa naqalabul batal al-ijma ala anna al-wudu'a la yajibu ma al-ghusl cewa ibn al-batal ya nakalto ijma'i gaba ɗaya cewa alwala baya waje ba tare da wanka ba dole bane in mutum ya yi wankan janaba sai ya yi alwala kana iya yin wankan janaba babu alwala in jiwa in ji ibnu batal ya nakalto ijma'in malamai to shin sai ah, sai ibn hajar ke cewa huwa mardud wannan magana mardud ya ce ba gaskiya bane an gane faqar zahaba jama'a haƙiƙa jama'a da yawa sun tafi sabanin wannan ra'ayi minhum abu daud abu thawr wa daud wa gairuhuma ila annal gusla la yanubu anil wudu hakika wasu jama'a da yawa daga cikin manyan malamai daga cikin akwai abu saul akwai daud az-zahiri da wasunsu cewa lalle wanka baya maiyewa ga alwala lalle wanka baya in kai wankan janaba sai kai alwala kuma in an yi wankan janaba ba alwala to ba za a yi sallah da shi ba lil muhdis ga mai hadasi to anan ku kun ji maganar da shi kuma ibn al-battal ya faɗa amma kuma ibn hajar ya masa raddi cewa an samu masu ganin dole ne dole ne an yi wankan janaba dole kuma sai an yi alwala wannan shine mazhaba na irin su Abu Saud su Dawud az-Zahiri da ire-iren su anan Imam shaukani shi kuma yana bada amsa akan wannan sai ke cewa ƙarshen sai ke cewa wa huwa qawlu aksarul ulama wannan shine magana mafi yawan malamai an gane wannan ko wa ila al-qawl amma ra'ayi na farko a ani adama wujubil wudu ma al rashin wajabcin alwala tare da wanka wa dukhul tahara as-sughra ta al-kubra da shigan tsarki karami karkashin babba tsarki karami ya shige karkashin babba alwala ba karami bane wankan janaba fa da haila to alwala ya shige cikinsu in ka yi wankan janaba to alwala ya shi ma ya shiga ciki ko ba ka yi alwala ba ba matsala ya ce wannan shi ne zahaba zaidu bin ali wannan shi ne mazhaba na zaidu bin ali wala shakka fi mashru'iyyatul wudu muqaddaman alal ghusl babu shakka a cikin shar'antuwan alwala a gabatar da shi akan wanka shi alwala ya wasu shari'a ne a fara yin shi kafin mai wanka tun daga shi mun karanta hadisin Aisha radiyallahu anha da hadisin maimuna ko kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai ingantaccu amma wajabci ba irin mazhaban su abu sa'ud da dawud zahiri cewa dole sai an yi alwala in ba haka ba akwai matsala to wannan wajabci falam ya dulla alaihi dalilun babu wani dalili da ya nuni a gare shi an gane sai da shi hadisin aisha mai yake nuna mana mustahabbanci saboda duk abin da ya shafi af'alun nabi fil ibada suna hukunta annada ko istiba a wajen ibada ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam suna hukunta musabanci a wajen mu'amala suna hukunta halacci an gane wannan ko kamar shi inda shine mazhaba na malaman usul a nan wajen kenan wankan janaba a nan wajen umarni ne annabi yayi da ai alwala ko kuma aikin sa ne Mutum da aikin sa ne kuma ibada ne menene karancin abin da za a bashi mustahabbanci an gane kenan yin wankan janaba yin alwala a cikin wankan janaba mustahabbi ne da mutum zai yi wankan janaba bai yi alwala ba ba matsala an gane wannan to amma masu wancan ra'ayi ba kamar yadda imamu shokani ya ce yumkinu ta'ayyudul qawla thani zai iya yiwuwa a ƙarfafa ra'ayi na biyu bil adilla alqadiya bi wujubil wudu da dalilai da suke yanke hukunci da wajabcin alwala asali alwala a cikin sallah dama menene shi kafin kai sallah dama sai kai me alwala ai wajabcin yana nan tintiri dama alwala dole ne to wannan nasi da yake idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum zuwa karshe ai wajibi ne ai alwala to tunda ka da wajibi ne to shine wannan wajabcin da yake bin shi har yanzu zuwa wankan janaba ina ba gane yace masu kafa hujja da wannan za su iya dogara da wannan amma dai abin da ya furin jaye wajen malamai rashin wajabci shi wankan janaba alwala a cikin musahabi ne babban hadisi ya ɗauki ƙarami. wannan shine mazhaba na Ibn Hazam a cikin muhalla an gane wannan ai Ibn Hazam al a az-zahiri yana da wannan fahimta ɗin a ciki to kenan nan wajen menene raji a cikin matsalan abin da yake raji ana so a wajen wankan janaba a fara yin alwala kafin wanka din amma da mutum zai yi wankan kai tsaye ba alwala ba wanka yayi sannan kuma cuccudawa a cikin wanka ba ba dole bane an gane wannan ko mutum ya san da wannan ba dole bane sai mutum ya cuccuda a cikin misali to sannan a yaya hukuncin da janaba da haila da juma'a in suka haɗe a waje ɗaya ba janaba haila juma'a ya zama to duk irin wayannan matsayi din sun hadi lokaci ɗaya mace ga janaba ya zo kuma ga lokacin sallar juma'a mutum zai iya yin wanka guda ɗaya ya isa ma duk sauran ki ɗaya an gano wannan ai to irin wannan malamai sun tattauna a kai sosai ana kiran wannan tadakhulul ibadat yana halatta wani ibada ya shiga cikin wani wasu malamai suna ganin yana halatta wani ibada ya shiga cikin wani wasu malamai suna ganin baya halatta akwai malaman da suke ganin yana halatta ma a tafsir an gane wannan ko to masu wannan fahimta suna ganin cewa misali da mutum zai yi niyan sunnatul wudu mutum ya yi niyan sunnan alwala to wai sunnan alwala ya isa mai daga daga tahiyatul masjid mutum ya yi sunnatul wudu ya yi alwala sai zo yi sunnatul wudu a lokacin tahiyatul masjid da ya shiga masallaci to shin wannan sunnatul wudu din da ya nan ya isan mai tahiyatul masjid tunda dama ana so ne in mutum ya shiga masallaci ya yi raka'a bi kafin ya zauna sai ce ya isa har an wajen ya ya jefi tsotsobi da da dabi da eh? da dutse daya ko ya jefi tsotsobi da dutse daya yi sunnatul wudu kuma ya isan mai tahiyatul masjid to misali yanzu da mutum yana so ya yi salatul istikhara sai salatul istikhara ya yi alwala zai salatul istikhara salatul ga sunatul wudu ga sallar istikhara sannan kuma sai kuma ga tahiyatul masjid shi in ya zo ya shiga masallacin yayi raka'a biyun nan ya isan bai tahiyatul masjid sunnatul wudu salatul istikhara duka ko bai isa ba ne aka ce a nan wajen suka ce ya isan masa tun da dukkansu gabaki ɗaya abu ɗaya ne duka ina ba ta gano wannan akwai ƙa'idar da suka kawo su malaman izashta ma'ad ibada ta nemin jinsin wahid eh, ta dakalar af'aluhuma waktu fiya an huma bi fi'il wahidin iza kanar maksud wahid izashta ma'ad ibada ta nemin jinsin wahid idan ibada biyu iri ɗaya suka haɗu ta dakalat af'aluhuma ya zama ayyukan sun shiga cikin juna wannan raka biyu wannan raka biyu wancan raka biyu na ba san gane waqtu fi anhuma bi fi'l wahidin an gane ko za a wadatu a gare su da aikata ɗaya daga cikin su idza kana al-maqsud wahid in dai manufar su ɗaya ne dukan su gaba ɗaya na filfili ne dukan su kuma dukan su gaba ɗaya abu ne jinsi ɗaya kun fahimci wannan ai to saboda haka a nan wajen malamai suna ganin cewa in dai ya zamanto ibada ne iri ɗaya sun sun kusanci da duka sadaka a biyu kuma lokacin su ɗaya da abin da ya kama da wannan kuma makasudin su ɗaya to wannan ya shiga cikin wannan wannan ya shiga cikin wannan shikenan kawai misali mutumin da ya shiga masallaci lokacin da ake yin nafila rawatib din nan sai yayi sallah raka'a biyu yana nufin ratiba yana nufin tahiyatul masjid aka ce ya samu wannan falala ɗin. Sun gane to wannan ka'ida malaman usulul fiqh sun kawo shi tadakhulul ibadat an gane to shin ala idlaqihi suka ce laisa ala idlaqihi akwai wuraren da ba sa yin aiki to idan mutum misali ga wankan janaba ga wankan haila ga wankan janaba ga wankan juma'a yaya al'amarin zai kasance akwai malaman da suke ganin cewa wankan janaba wato za ta yi wankan haila za ta yi wankan janaba ga kuma na juma'a biya wadatar da janaba da haila duk manya-manyan hadasi ne an gano wannan kuma kasudin shi ne a gusar da hadasi dukansu juma'a kuma ya narke cikinsu tuna shi karami ne ya narke cikinsu na fatan gano wannan to saboda kawai sai ta yi niyya daya sai su kawo hadisi na wa inna mali kullum rai manawa kowane mutum abin da ya niyya ta yi niyan ta yi niyan janaba haila da sallan juma'a da niyan wankan juma'a to ya wadatar shi na ce a'a wasu ka ce kai ai wannan ka'ida ba wai mutlakan bane an gane kowanne sai an mai wankan shi kowanne sai an yi niyya yanzu zai yi mutum ana bin shi a zahar da la'asar raka a hudu hudu ya yi niyya ɗaya wa inna mali murin manawa Ya yi niyya ɗaya ya sallah raka hudu ya isa mai azhar da la'asar haka ba zai yiwu ba wannan hadisi wai wa inna malik kulli murin mana wa an ka kawo shi to kenan zai nuna kenan cewa zai iya yiwa ana bi na azhar da la'asar an gane dukkan su raka hudu hudu sai yi niyya ɗaya sai shige sai yi sallah raka a hudu kawai ya wadatar so daga wannan akwai magana akan shi an gane wannan ko to kafa hujja da wannan hadisin bai isa ya zama to hujja ba daga cikin masu jiya da wannan wannan abu akwai ibn hazam al-andalusi az-zahiri Allah ya masa rahama shi yana ganin ba daidai bane ibn hazam ya ambaci cewa duk wanda ya janaba ranar juma'a wato babu abin da ke wadatar da shi sai wanka guda biyu wanka wanda zai yi niyan janaba wanka daban kuma wanda zai yi niyan juma'a ya kawo hujjojinsa an gane wannan ko bayan ya kawo sannan kuma ya tafi cewa wato ba shi kaɗai ba ne yake da wannan ra'ayi akwai jama'a da yawa daga cikin salaf da suke da ra'ayin kowane wanka sai an mai niyyansa kuma an mai wankansa akwai Jabir bin Zaid akwai Hassan akwai Katada. akwai Ibrahim annakai akwai Hakam akwai Dawus akwai Asa'u akwai amru bin Shu'aib akwai Zuhuri. akwai Maimun bin Mahran wa'annan zaratan ainihin malamai daga cikin salaf suna da sun zabi rashin wadatuwan ainihin rashin wadatuwa a ce wai ɗaya daya ya isa ma juma'a da kuma janaba an gani wannan shine mazhaba na Abu Dawud da kuma ɗalibansu. su an gane Ibn Hazm a cikin muhalla ya koro dalilai wanda yana da kyau a ce ɗalibin ilimi ya koma zuwa ga littafin ya ga irin bayanan da yayi an gane wannan ko sannan kuma ana iya riskar da abu da al'ansari shi ma radiyar la’u’an shi ma yana da wannan fahimta cewa kowanne sai an mai niyya hakika imamul hakim ya ruwaito a cikin mustadrak ta hanyar yahaya bin abi kafir an abdullahi bin abi da cewa a ah, yace dakala alayya abi wa ana aktasilu yawmal juma'a mahaifina ya shigo wajena alhali ina wanka ranar juma'a faqala yace mun yace Ya ce, gusulun min janaba aulil juma'a shin wannan wanka na janaba ne ko na juma'a shin da ana hadawa ne me zai ce da zai ce wankan su ne gaba ɗaya kake yi Ya ce wankan janaba ne ko na juma'a ala sai ya ce ƙulci sai ce min janaba wankan janaba ne ala ce a id gusulun akar Tutun da wankan janaba ne sake wani wanka daban kenan za ka yi wankan juma'a kenan an gane wannan yi sai cewa domin na ji a nan na ji annabi na cewa manikta sada yawmar juma'a kana fi tsahara ila juma'a al-ukhra duk wanda ya wanka ranar juma'a to yana cikin tsarki zuwa ga wata juma'a daban wannan hadisi Nasiruddin Albani ya hassana shi a cikin littafin sa al-irwa an gano wannan ai fa hadisi ne wanda yake ya inganta al-muhim dai abin da yafi cancanta kan wannan matsala din janaba da haila janaba da juma'a ko abin da ya kama da wannan kowanne mutum ya yi masa wankansa an gane kowanne wannan bai shiga cikin wannan ba amma akwai wasu ibadoji kamar yadda muka yi bayani wanda wasu kan shiga cikin wasu wannan ka'ida laisa ala itlaqi Allahu a'lam to wannan a takaice shine dai abin da ya tabbata kan wannan mas'ala din za mu tsaya nan eh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wani ya rubuta tambaya cewa mutum ya tara da iyalin shi su bi wanka ne su bi ya tara to da ya gama tara da ya yi ba sai ƙar koma ba ai wanka ɗaya zai yi ai duk cikin tarawar ne ya yi manzo Allah sallallahu alaihi yana tarawa da iyalansa gaba ɗaya sannan zai yi wanka guda ɗaya hadisi ya tabbata kan haka eh sai tanga ta gaushe wajen wanka na janaba eh da kuma wanka na haiba da mata shin wane ne za su tsaye da koko ba a tsaye kai dangane da wankan janaba da wankan haila wanda ya kamata a tsefa kai shine wanka na haila domin shi wankan janaba an ce yarin da tsefa kai sau nawa za tsefe namiji zai iya nemo neman mace su uku a rana ina bukatar ta misali ya bukace ta da safi. ya bukace ta da rana in ta tsefe yanzu ƙara yin kitso an ji mai ya ƙara bukata sai ta ƙara yin mai to sai kuma ya ƙara bukata kaga in an ce maganar tsefe kitso a janaba za ta fuskanci mushakka saboda ta yi kitsan nan da wahala kuma a ce yau yau ta yi kizo yau yau a kwance shi an gane wannan da saboda ka dangane da abin da ya shafi janaba ita wannan an mata rangwami ba sai ta kwance ba amma abin da ya shafi haila inda dai tsafta ana so da ya ce karanci dai an yi sati biyu da gashi ya kamata a kwance shi a wanki shi gaban mace mai haila ya kamata a ce ta su kwanci yin sati biyu ta wanke shi to ke hadisin da ya zo afa an kudu ma li gasal janaba wa fi riwaya wal haida an gane abin da ya tabbata a ciki shine jinginawa cewa a kwance dan janaba shaz ne shi amma wanda ya tabbata shine kwancewa domin haila mace mai haila za ta yi wanka ta kwance mai janaba an mata rangwame shine mazhaba sahihi wannan ziyada din na janaba din nan shaz bai tabbata ba Allahu a'lam me san karin bayani duba cikin Adabu zifaf na al'allama nasiru sunna nasiru din albani na shakka suka duba ko wanda wurin abin da ya shafi idan ibada suka yi eh. sun duba mushakka sannan sun duba dalili kamar da nabi cewa kai alwala irin alwalanka na sallah sannan kai sallah raka a biyu haka wannan sallah raka a biyu da aka yi ba ayyana ma kowanne ba in kai ta hiyatul masjid za ka iya yin amfani da shi in ka yi sunatul wudu za ka iya amfani da shi sun ɗan dogara da wasu nusus da suka nuna wani abu na shigewa cikin wani to yanzu mai kisa na kuskure eh ya kashe mutane kusan guda biyar ai an ce zai yi kafa zai guda ɗaya ne gura ya wadata wajen abin da amma wajen biyan diya duk zai biya diya yanzu ai wannan ya fi wahala ko sai ya biya diya duka wanda ya kashe to bangaren ibada hmm. guda ɗaya zai eh shi ma an duba yi mushaka ne wurin sun duba mushaka wajen rashin yiwuwan abu eh, eh tabbas walekun salam wurin wankan shi a ga mazaban da ta dauki wankan juma'a wajibi ne shine za a ce mutum zai sake zai sake man in ya haɗu da janaba da juma'a su suna ganin cewa kowane ibada yana dogaro da kanshi ne yanzu misali yanzu in kayi rakata mai fajar rakatar fajar a in kai sallar azuba zai dauke ba daga kalfajar ai raka biyu ne eh wai abin da kafin magana na aga mutum bai raka kalfajar ba sai zo sarar liman na sallar azuba sai sai sallar azuba ai da raka biyu ne wancan wajibi ne wannan musahabi ne wannan sunna ne muakkada to shin za a ce raka kalfajar din nan wancan sallar da kai na azuba ya dauke ma har bai dauke ba to juma'a in ka dauke sallar jana'a wankan jaraba kaga sallar wankan jaraba wajibi ne sannan wankan juma'a shi ma a kaddara musahabi ne to ko da musahabin ne ba zai dauke ba su a fahimtar su sannan ka dauka ma wajibi ne duk guda biyun wajibi ne gaban daban wannan na juma'a ne wannan kuma na janaba ne kowanne yana yana cin gashin kanshi ne ma'ana an kai wancan na janaba eh. da ya na juma'a bai fito kawai ya alwalan shi hmm. yau ya alwala ya wuce ba eh shikenan sai tambaya ta biyu malam kamar yadda aka kawo kulawa da mazaje na wurin da mata eh. mace za ta iya kiran mijinta da suna babana ko shi mijin ya kira ta da suna mamata na a kira shi zahari za ta iya ba zahari ba ne in ta kira shi da niyan soyayya akwai kalmar babana na soyayya akwai babana mahaifi in tana nufin babanta mahaifi in umma ummahatuhum illa la'i waladnahum an gane ud'uhum li aba'ihim huwa aqsadu indallah kaga ba a yadda da wannan ta ce baba ba inda tana nufin wancan ne amma da nufin na soyayya ne kalma ne na soyayya irin ni ina mutunta mijina kamar yadda nake mutunta mahaifina saboda irin yadda yake kira ta min an gane wannan babu laifi insha Allah shi in ya kira ta da mahaifiya duk babu laifi insha Allah eh gane da abin yadda ake da bayani akan wankan janaba cewa a wanke sa'irin jasad eh. to ya wannan a cikin wani hadisan zahirin hadisin dai so ɗaya ne ya nuna kawai zuba ruwan a su ba ba ce su uku uku ba a ce uku ba misali a eh, hadisin bai magana kan uku ba na'am na'am wa alaikum salam ingancin magana a kuma su da suke cewa idan mutum ya tsara da iyalansa wurin wanka kafin ya fara wanka in yi zo wurin zo fararwa kan wai ga sun kan mutum suna buɗe da duka ya fara wanka ya kamata da yin yi ya kwalwa shi da zafi su da ba ka zai ya kama da lodi da lura mara yanzu akwai hadisin da ke ce da ke magana kan wannan cewa inna ta ta kulle sha'aratin janaba fa gasilu sha'ara wa anqul bashar ko anqul bashara wannan hadisin bai inganta ba cewa karkashin kowane gashi akwai janaba ku wanke gashi ku tsarkake fata hadisi ne da ifi an gane ni ma ina jin ana cewa wai idan har mutum ya tare din bai wanke me bubbuga ruwa ba to wani zai kamu da mura zai ni ban san nasin da ya nuna zai kamu da mura ba wanda ya san nasin sai ya taimaka mana da shi ko akwai wani wanda yake da nasi da ya nuna cewa in mutum bai haka ba zai kamu da mura eh, to ta bangaren likitanci a tabi likitoci sai a ji an ce fasalu ahalar zikir in kuntum la ta'lamun sai a tambaye su a jishin haka abin yake in ba haka bane cewa babu dalili a kai kenan Allahu a'lam Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk